Sanin babban kusancin da ke tsakanin talakawa da masu wakilcin al'umma a majalisun dokoki ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Haɗin kan Majalisun Ƙasashen Duniya UEP shirya wannan taro na haɗin gwiwa da Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar domin samo amsar wasu ayoyin tambayar da ke da nasaba da matsalolin ta'addanci, in ji ɗan Majalisar Dokokin Ƙungiyar Sai Dawo Bukari Sani Zilli. Da jimawa ya kamata a ce an yi gamuwa irin wannan. ya kamata mu da muke wakilan al'umma mu san da kan cewa menene ya kawo wannan da zamana tsaye menene yake sa waɗanda 'yan uwa namu suka ɗauki makamai yaya za a yi wanga abu a tsaida shi yaya za a yi a ci gaba cikin yaƙi da waɗanda suka ɗauki makamai samun haɗin kan majalisun dokoki wajen ɗaukar wasu muhimman matakai a ƙasashen demokradiyya wani abu ne da ya zama wa gwamnatoci tilas saboda haka mataimakin shugaban majalisar dokokin nijar irosani ke cewa majalisu na da rawar takawa a yaƙi da ta'addanci suna da hulɗa ta ƙudda-ƙudda waɗannan talakawa kenan suna iya faɗakar da su a kan irin matakai waɗanda ya kamata a ɗauka don a yaƙi da ta'addanci sa'annan kuma suna iya lura su sa ido ga irin dukkan aikace-aikace da matakai waɗanda gwamnatoci suke ɗauka domin a yaƙi da ta'addanci sa'an nan kuma suna iya kawo shawarwari su ce ga irin dokoki da matakai na shari'a waɗanda ya kamata a ɗauka domin a ga an yi yaƙi ta'addanci sosai da sosai kuma a ƙarshe za su ba da shawarwari ga irin tsari da ayyuka waɗanda ake iya ƙaddamarsuwa zuwa ga jama'a na karkara domin a kawo masu sauƙi a cikin matsaloli waɗanda suka dame su waɗanda yawancinsu ta'addancin nan yake haddasa su. Zurfafa bincike domin gano ainihin tushen makaman da 'yan ta'adda ke amfani da su na daga cikin hanyoyin da ake ganin za su taimaka a murkushe ayyukan ta'addancin da suka addabi jama'a. Wai waɗannan makamman a ina ne ake kera su? Bisa kan raƙumi ake kawo su, bisa kan shakkai ake kawo su, bisa kan jirgi ake kawo su, wane ne ke kawo su? Daga ina ne suke hitowa, wake ɗauko su ya kawo, wake sai da su don ya samu mi. Mu abin da muke fata zaman lafiya. Ƙasashen Algeria, Burkina Faso, Cameroon, Cote d'Ivoire, Djibouti, Mali, Maroc, Niger, Senegal da Chad ne ke halartar wannan taro da ke kammala gobe Juma'a, yayin da Italiya da Kenya da Autriche ke wakiltar kwamitin tuntuɓa na ƙungiyar UEP a matsayin 'yan kallo. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.